wani program wai da ake yi program da ake wai wata mata aka gayyato ta wai sai wata ta ce ni babbar matsala ta wai sai a ce wai in gari Allah ya waye wai ka je ka samu wai miji wai wai ina kwana mutumin da ka kwana gida ɗaya da shi wai sai ka gaishe shi ki duba bakin ki kamar bakin waccan eh, eh, kaza kin san me malamar ta ce mata ita da ta bi ta wuka yau me sai kin gaishe shi in bai kin baki gaishe shi ba shi ba zai zo ya gaishe ki ba bar shi kawai wallahi za su kashe muku aure wallahi za su kashe muku aure miji san girma ne da shi kamar gyambo miji ko sarki bai kai shi sarauta ba miji fa in yazo zo gida mulkinsa shugaban kasa ma fa wallahi albarka miji fan gaya miki ji yake yi fa yana kafafa fa gani yake fa shi fa komai fa shi ne fa ki lallaba kayanki a zauna lafiya wata mata ni ta burge ni ko magana ta zo wa mijinta sai ta ce ranka ya daɗe sai ta ce yallaɓai wallahi haka take gawa kuma in ta ce ranka ya dade sai ce na'am yallaɓai sai ce hajiya ya aka yi yana jin daɗi yana gaya abokanansa wai matarsa ce masa take yallaɓai ranka ya daɗe in yayi bala'i yayi bala'i yayi bala'i ta ce Allah ya bar min kai Allah ya tsare min kai Allah ya huci zuciyarka duk wannan abin da kake na san so kake na gyaru na ma alkawari na daina wannan abin an daina shi har abada a gidan nan ba za a sake yi ba a shiga wani zancen ba wannan ba nan da nan minti biyu uku sai ga ya sauka amma wata in ya zaga za ta zaga in ya faɗa za ta faɗa in ya yi fushi za ta yi fushi akwai mijin da ya ce wallahi malam in na yi fushi da matata sati biyu to malam ni da samunta kuma sai na kai wajen wata biyu ita ninka mun take yi yanzu mata ke ƙauracewa maza mu abin da muka sani namiji yake ƙauracewa mace a shimfiɗa ya guje ta amma zamani ya kai da taurin kai da tsaurin ido da rashin tunanin nassi da shari'a mace sai ta ƙauracewa mijinta ta ɗebi wata guda sati biyu ba ta kula shi ko a zo tsakaninka